وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 172 a littafin bulugul maram littafin al'imamu ahmad bin ali ibn hajarin al'ashalai muna cikin kitabu zakati babi na biyu <clears throat> babi akan sadakati da kwango yi kokarin karanta hadisai guda uku zuwa hadisi wannan darasi yana dauke da bayani akan matsayin dogaro da kai a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa an hakim ibn hizam radiyallahu anhu an karbo wannan hadisi daga hakim ibn hizam Allah ya kara masa yarda An النبي صلى الله عليه وسلم ya karbo hadisin daga annabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa yace al yadu al ulya khayrun min al yadi sufla hannu madaukake madaukakin hannu wato shine hannu na sama shine mafi alkhairi akan hannu na kasa hannu wanda ya kasance yana sama wanda ya samu daukaka ya fi alkhairi a kan hannu wanda ya kasance makasanci wabu da abin manta'ul kuma ka fara da waɗanda kake ciyarwa kamar yadda fassarar kalma ta ta'ul ta zo cikin sharhu sahihi muslim na al'imamun nawawi mujallar na bakwai shafin 132 معنى وابدأ بمن تعود a الإيالة والقرابة أحب من تنفق عليه من الأجانب كلمة العول دع الإيال أصل guda. waɗanda kake ciyarwa ka fara da iyalanka ta wajen ba da sadaka ya ji annabi sallallahu alaihi sallam. wabda abi man ta'ud ka fara da iyalanka waɗanda kake ciyarwa ka fara da waɗanda suke da dangantaka da kai ta wajen taimako da dukiya kafin wasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa khairu sadaqati ma kana an zahari gina kuma mafi alkhairin sadaka shine wanda ya kasance kan doron wadata a saman wadata ba a kasan wadata akan doron wadata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man yasta'fif a wata riwaya wa man yasta'iffa min al'iffa anil mas'ala wanda yake kokarin kame kansa daga roko shine wa man yasta'fif kuma wanda yake kokarin kame kansa daga barin roko yu'iffuhu Allah wa يستعف yasta'iffa الله Allah wanda yake kokarin kame kansa daga barin roko to Allah madaukaki zai taimaka ya iya kare kansa wa man yastaghni yughnihi Allah kuma wanda yake kokarin wadatuwa daga roko wanda yake kokarin wadatuwa daga barin roko yughnihi Allah Allah madaukaki zai wadata mutafaqun alayhi hadisin al-imam bukhari da muslim sun daidaita wajen riwayar da wallafzu lil bukhari amma lafazin da yazo cikin wannan littafi lafazin al bukhari ne yana kitabu zakat babu la sadaqata illa an bahari hadisi na 427 lafazin al-imam muslim yana kitabu zakati babu bayani annal yada al-ulya khairun min sufla hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu sadaka, au khairu sadaka. wanda shine lafazin al-imam muslim sadaka mafi daraja koko ya ce sadaka mafi alkhairi an bahari ginan ita ce sadaka da aka bayar akan doron wadata wal yadul ulya khairun min al yadis sufla kuma hannu na sama shi ne mafi alkhairi akan hannu na ƙasa. wabda abin man kuma ka fara ba da sadakan nan ga waɗanda kake ciyarwa wannan hadisin ibn hajar ya fara kawo shi saboda shi ne hadisin da ke ɗauke da matsaloli guda hudu muhimmai sannan ya biyo bayansa da hadisai guda biyu waɗanda dukkansu suna ƙarfafa bayani ne game da wannan hadisin da muka karanta na hakim bin hiza matsaloli guda hudu suke cikin wannan hadisi waɗannan matsaloli suna da muhimmancin gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattaro su a wuri guda a hadisin hakimu bin hizab Allah ya ƙara masa yarda matsala ta farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waliyadu واليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا خير من اليد السفلى hannu na sama shine mafi alkhairi akan hannu na ƙasa menene annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake mana ishara da shi anan akwai fassarar wannan hadisin wanda ya zo cikin hadisin Abdullahi bin Umar an samu fassarar wannan hadisi cikin riwaya ta Abdullah bin Umar Abdullahi bin Umar Allah ya kara musu yarda ya yace inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa ala mimba minbar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi magana nan lokacin yana kan mimba. wa huwa yadhkuru sadaqa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani game da falalan sadaka yana karantar da sahabai game da muhimmancin ka ba da sadaka wata ta'affufa 'anil mas'ala Abdullah bin Umar yace a lokacin da annabi ya faɗi wannan magana yana karantar da sahabbai ne muhimmancin kame kai game da falalan sadaka da kuma muhimmancin mutum ya kame kansa ya daina roƙo annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan waɗannan matsaloli guda biyu akan mimbari lokacin ya faɗi wannan magana amma hakan bai zo cikin riwaya ta hakim bin hizam ba Allah ya kara musu yarda a riwayar abdullahi bin umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-yadul uliya khairun min al sufla hannu na sama shine mafi alkhairi akan hannu na ƙasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara masahabbai yace musu wal yadu uliya al munfiqat hannu na sama shine hannun da yake bayar was sufla a sailat hannu na kasa shine hannun mai roko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hannun mai karba ba manzon Allah yake hannu na ƙasa shine hannun mai roƙo hannu na sama shine hannun mai bayarwa kamar manzon Allah yana faɗaitar da sahabbai zaman to masu dogaro da kawunan ku ku yi kokari ku zama kuke bayarwa ba masu roƙo a ba ku manzon Allah yana faɗaitar da sahabbai da wannan huduba da ya yi musu akan mimbar kuma waɗannan hadisai guda biyu kamar yadda hadisin hakim bin hizam ya zo cikin sahihul bukhari haka ma wannan hadisin na abdullahi bin umar yana sahihul bukhari kitabu zakat babu la sadaqata illa an zahar gina waje ɗaya da hadisin hakim bin hizam hadisi na 1429 kuma yana sahih muslim kitabu zakat babu bayani an al-yad al-ulya khairun min al-yad as-sufla hadisi na 1033 wato hadisan gaba ɗayansu muttafaqun alaihima al-imam abu dawo ya ruwaito hadisin hadisin Abdullahi bin umar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fassara hannu na sama da kuma hannu na ƙasa yana sunan abi dawo kitabu zakat babu bayani anna yada al khairun min al-yadi sufla babun fil istifa an aktsari ruwa wanda shi ne al’imamu Abu zai ke cewa akasarin malamai da suka ruwaito hadisin nan suna fassara shi kamar yadda ya zo da lafazin al’imamu bukari wato aliyadu da uliya al muntifa hannu na sama shine hannun mai bayarwa wasufla sufla a saila hannu na kasa shine hannun mai roƙo, sannan akwai riwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ulya al-muta'affifa ita ma wannan riwaya tana cikin hadisin da Abdullahi bin Umar ya rawaito duk bayanin al-Imam Abu Dawud yana sunan Abi Dawud al-ulya al-muta'affifa al-ulya al-munfika annabi sallallahu alaihi wasallam yace hannu na sama wato shine hannun mai bayarwa hannu na sama shine hannun mai kame kanka ya nuna cewa idan ka kame kanka aka baka wani abu baka roka ba hannunka ba a ƙasa yake ba a fassaran annabi sallallahu alaihi wasallam hannunka har yanzu yana sama wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara hannu na ƙasa da cewar as-sufla as-sa'ila hannu na ƙasa shine hannun mai roko ba hannun mai karba ba da hannun mai karba ake nufi to da duk wanda ya karbi kyautar da aka bashi ko sadakan da aka bashi to hannunsa yana ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace hannun mai roƙo shine yake ƙasa hannun wanda ya kame kansa daga barin roko amma sai aka bashi hannunsa ba a ƙasa yake ba yana sama <clears throat> sannan akwai hadisin da al-Imam Abu Dawud ya rawaito har yanzu daga sahabi da ake kiransa Malik bin Nadwalat al-Jufani malik bin nagulatar jutan sahabi ne shi ma daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi ya kawo hadisinsa <clears throat> wanda Alimam abu dawud ya ruwaito kuma hadisin ya inganta yana sahihul jami'i sabir hadisi na 2794 a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara hannuwa din Ya yace al'aidi salafatu hannuwa guda uku ne fayadullahi al'uliya hannun Allah hannun Allah subhanahu wata'ala shine madaukaki wa yadul mu'ti allati taliha manzo Allah ya ce hannun mai bayarwa yana bin bayan hannun Allah subhanahu wata'ala kaga manzo Allah bai ce yana ƙasa ba wa yadu sa'ili as-sufla hannun mai roƙo yana ƙasa haka manzon Allah ya nuna cewar hannun mai bayarwa yana sama hannun Allah subhanahu wa ta'ala yana sama amma hannun mai roƙo yana ƙasa kamar yadda aka samu cikin riwayar Abdullahi bin Umar al'uliya al-muta'affifa hannun mutumin da ya kame kansa daga roƙo amma sai aka ba shi karba hannunsa ba aka sai shi ba tunda ya kame kansa bai roƙa ba aka ba shi hannunsa ya kasa in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana a cikin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa yana karban sadaka Allah subhanahu wa ta'ala yana karban sadaka ya zo cikin alkur'ani ya zo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam misali hadisin Abu Hurairah wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man tasaddaqa bi idli tamratin wanda ya bada sadaka gwargwadon sadakan ya zama daidai kwayan dabino daya min kasbin tayyibin idan dai wannan dabino an samu daga sana'ar halal ne wannan shine sharadi kwayan dabino daya mutum ya bada sadaka sharadi daga halal sana'ar halal sai manzon Allah ya dakata kafin ya karasa magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yaqbalu Allahu illa tayyiba don kuwa Allah bai karban komai sai mai sarki don haka dole ya zamanto sana'ar da mutum ya samu wannan dabinon guda ɗaya da ya bada sadaka sana'a ce da ta zamanto mai tsarki sai mazan Allah ya ce to idan mutum ya bada ya samu kwayan dabino daya daga sana'a sana'an ta halal ya ba da wannan kwayan dabino a matsayin sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna allaha yataqabbaluha bi yamini Allah yana karban wannan dabinon da hannun damansa a wata riwaya da ce illa akhadha bi yaminihi babu yanda za a yi ka ba da kwayan dabino daya sadaka face Allah ya karba da damansa a wata riwaya ya yake fa yaqbihuha Allah ta tabaaraka ta'ala zai karba wannan hadisin ya zo riwayar Aisha wanda al-Imam Ahmad bin Amr al-Bazzar ya rawaito a riwayar Aisha Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa talaka ar-rahmanu bi yadihi sai Allah mai rahama ya tafki wannan kwayan dabino ya karbi wannan kwayan dabino thumma yurabbiha li sahibi sai Allah subhanahu wata'ala ya dinga renon wannan kwayan dabinon ga mai shi wanda ya bada sadaka za a rika renon sadakan da ya bayar Allah subhanahu wata'ala ne rahama saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yatalaqaha ar-rahman bi yadihi idan ka ba ma Allah sadaka baya aje maka yanda ka bayar la idan dai sadakan an karba to Allah ba zai aje ta yanda ka bada ba renon su zai rika yi inji manzon Allah kama yurabbi ahadukum faluwa kamar yanda ɗayanku yake renon ɗan dabba ɗan dabba kowace dabba ana kiransa alfalu wato yaron dabba akan rene shi da nono har da ya girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah zai karbi wannan kwayan dabino yana renon wannan dabino hatta ta kuna mislal jabali har sai wannan kwayan dabino ya zama kamar dutse ta wajen girma hadisin abu huraira din nan yana sahihul bukhari babu sadaka min kafin tayyibin yana fassara aya ta 276 ta suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah subhanahu wa ta'ala yana shafe albarkar riba yana shafe yana batar da albarkar riba idan dai mutum yana samun dukiya ta hanyar kudin ruwa to wannan dukiyar ba za ta taba albarka ba kuma za ka gani duk mutumin da ya zama har kansa kari riba ce to ka sa ido ba za a daɗe ba za ka ga al'amarinsa ya lalace wannan magana ce ta Allah subhanahu ta'ala da ka yarda da ba ka yarda ba dole sai ya auku ga mutumin da ke harka na riba idan dai mutum ya samu dukiyarsa ta hanyar riba da wannan dukiya ba ta albarka shine za ka yi mamakin mutumin da ke neman wai ko ya shiga larura zai iya karban bashi da kudin ruwa saboda ya fita daga wannan larura bai san cewa ya shiga larurar da ta ninka ta dade ba Don mutumin da zai karbi bashi da kudin ruwa a matsayin ya samu hutu wallahi bai huta ba ya ƙara shiga bala'i Allah ka tare yamhaqullahu riba Allah yana shafe albarkan riba wa yurbi sadaqati kuma Allah yana renon sadaka wannan yanda al-Imam Bukhari ya fassara wannan ayan kenan yurbi sadaqa al-Imam Bukhari yace min at-tarbiyya wannan kalma daga tarbiyya take wato Allah yana tarbiyyan sadakoki yana renon sadakoki da aka bayar kaga an samu ayar alqur'ani sannan ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutafaqun alai <clears throat> hadisin Aisha hadisin Abu Huraira ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala wato yana renon sadakan da bayi suke bayarwa hadisin yana sahihu muslim kitabu zakati babu qabuli sadaqa min al-kasb at-tayyib wa tarbiyatiha wa tarbiyatiha wato ana tarbiyyar sadaka idan mutum ya bada sadaka ana tarbiyyanta wato Allah yana renon wannan sadaka hadisi na 1114 a riwayar al-imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa tarbu fi kasbi ar-rahmani wannan sadakan da ka bayar kwayan dabino guda ɗaya zai rika wato ninninka zai rika karuwa Allah tabaraka wata'ala yana renonsa yana girma fi kasfin rahmani a tafin hannun Allah ne rahama manzon Allah haka yi fara wanda shi ke tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala yana da hannu Allah subhanahu wa ta'ala yana da kafin hannu hadisi ne wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai ba mu iya kamanta wata siffa ta Allah da wata siffa ta halittunsa amma dole ta gaskanta Allah subhanahu wa ta'ala yana da hannu kuma yana da tafi saboda ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa tarbu fi kalfin rahman hatta takuna a'zama min al-jabal wannan sadakan da ka bayar sai an waye gari ya fi dutse girma ta amma in ka kafin Allah ya karɓi sadakan naka to fa dole fa akwai sharadi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min kasbin tayyibin dole ya kasance sana'ar da aka samu wannan kuɗi sana'a ce halakacciya wannan dalilin yasa Muhammadu Aminu Shankiti a tafsirinsa Abuwa'ul Bayan mujallar da farko shafin 180 yana fassara yamhaqullahu riba wa sadaka sadaqa yace hazal irba mudha'afatul ajri abinda ake nufi da Allah yana renon sadaka yana ninnin kaladan har zuwa ranar da zaka hadu da shi ba a bar sadakan yadda kake ba saboda rahama saboda wato jin kai na Allah subhanahu wata'ala idan ka bashi sadaka ba zai aje ta ma zai zama asara Da aka ajiye ma sadaka ta zo aka baka yanda ka bayar kaga kamar kayan asara sai Allah ya dinga renon sadaka a kowace rana ana ninka ladan ana ninninka ladan hatta ta kuna a'zama min aljabal wa annahu yushtaratu fi zalika ikhlasu niyya liwajhi Allah ta'ala dole ne a samu ikhlasi sarkakan niyya sadakar da ta bada ta yi ne domin Allah saboda Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul rum aya ta talatin da 39 yace wa ma aitaitum min zakatin turiduna wajha Allah fa humun humul zakka da kuka bada sadaka da kuka bada in dai akwai ikhlasi domin Allah kuka bayar to waɗannan sadakoki su da ake ninninka ladan su har zuwa ranar da kuke haduwa da Allah madawaci don haka ibn hajar ya magana akan fassaran cewa aliyadul uliya khairun min aliyadis sufla hannu na sama ya fi alkhairi akan hannu na ƙasa in ka tattaro hadisai da suka yi magana akan wannan hadisin za ka samu kamar yadda ibn hajar ya sharhin hadisin cikin fathul bari a mujallar dauku shafi na 297 ya ce wa amma yadul adami hannuwan yan adam fahiyar arba'atun kashi hudu ne iri hudu ne hannun ɗan adam iri hudu ne yadul mu'ti na farko hannun ne bayarwa wa qad tabafarat al akhbar bi annaha quliya ibn hajar yace labarai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai da suka zo da bayani akan hannu na sama suna da yawa a kan cewa hannu na sama da ake nufi shine hannun mai bayar kaga idan dan adam yana fatan ya samu wato kamala dan adam yana fatan ya samu karbuwa a wajen Allah ya samu daraja a ranar kiyama wacce siffa ya kamata dan adam ya dauka ya kamata musulmi ya dauki wannan siffa na hannunsa ya zama to yana sama saboda bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka zama kai ke bayarwa hannunka yana sama idan ko mutum bai dogara da kansa ba yadda za a yi samu wannan sifa saniha hannu na biyu daga cikin hannuwa guda hudu na dan adam na yan adam ibnu hajar yace yadu sa'il wato shine hannun mai roko hannun mai roko ma qad tabafaratil akhbaru bi anna asfala hadisai sun zo da yawa akan cewa hannun mai roƙo yana ƙasa wannan babu masawa duk mutumin da zai yi roƙo to hannunsa a ƙasa yi abinda manzon Allah ya faɗa na wata ma'ana ya samu kaskanci a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa sawa'un akhadhat am la ibn hajar ko da ba a baka ba hannunka dai yana ƙasa bi ma'ana ko ba baka karba ba ko da in dai kayi roƙo to hannunka yana ƙasa wa haza muwafiqun li kayfiyati al-iqa wal akhdh galiban sai ibn hajar yace wannan ya dace da yanda mutane suke bayarwa da kuma yanda ake karba domin wanda zai bayar hannunsa yana sama mai karba hannunsa yana ƙasa kaga ya dace da wannan sifa wal muqabala al ulwi wa sufli al mushtaq minhuma saboda haka idan aka ce hannun mai bayarwa yana sama saboda la'akari ne da yanda mutum yake bayar da abu wani ya karba hannunsa yana zama a sama hannun mai karba ya zama a ƙasa salisu ha yace to hannu na uku shine yadul muta'affifi anil afu hannu na uku shine hannun mutumin da ya kame kansa wato daga karban baya roƙo mutumin da ya kame kansa daga roƙo wahiya tusafu bi kauniha uliya uluwan ma'anawiyya kamar yadda zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam riwayar abdullah bin umar da muka karanta al al-muta'affifa yana sunan abidaw hannu na sama shine hannun mai kame kansa daga roƙo ka kame kanka daga roƙo amma sai aka baka sai ka karba ko da a ce wanda ya baka hannunsa yana sama naka yana ƙasa har yanzu dai a wajen Allah hannunka ba a ƙasa yake ba yana sama da wanda ya ba kan da kai da ka karba gaba ɗaya hannunku ba a ƙasa yake ba hannuwanku suna sama abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ke ya'ani al-yadul ulya al-munfika hadisin al-imam al-bukhari da kuma al-imam muslim al-ulya al-muta'affifa hadisin al-imam abu dawud kaga hannun mai bayarwa yana sama hannun wanda ya kame kansa daga roƙo shi ma yana sama wa hadhihi ah, hiya salisa sai ce rabi'uha hannu na hudu kuwa yadul akhidhi bi ghairi su'ali shine hannun mutumin da ya karba bai roƙa ba wa ka hadhihi qad ikhtulifa fiha fa dhahaba jam'un ila annaha sufla wa hadha bin nazari ila al-amr al-mahsus ah, hannun mutumin da ya ƙi roƙo kuma aka ba shi ya ƙi karba yana sama hannun mutumin da bai roƙa ba aka ba shi ya ce akwai malaman da ke ganin hannunsa yana ƙasa wasu kuma na ganin yana sama don haka hannun mai bayarwa yana sama hannun mai karba yana ƙasa hannun wanda aka ba shi ya ƙi karba shi ne al-muta'affif anil akhzi ya kame kansa daga karba an bashi ya ki karba ko da ya roƙa nan ne inda ake cewa hannunsa yana ƙasa tun da dai ya riga yaro ka kamar yadda ibnu hajar ya faɗa a baya fa zahaba jam'un ila annaha sufla wa hadha bin nazar ila al-amr al-mahsus wa amma al-ma'nawi fala yaqtarid faqad takunu uliya fi ba'd suwar ibnu hajar yace a taqiq abin da ya tabbata shine anna sufla yadu sa'in abin da ya tabbata shine hannun mai roƙo shine hannun da yake kasa wa amma yadul afiz hannun mai karba fa hannun mai karba fala ba lalle bane ya zama yana kasa idan bai roƙa ba ka bashi hannunsa ba aka sai ba idan aka bashi yake karba hannunsa ba aka sai ba amma idan ya roƙa aka bashi ko ba a bashi ba sa yana kasa sai dai idan mutum bai roƙa ba to hannunsa ba a cewa yana ƙasa li'anna yadallahi al-mu'tiya saboda hannun Allah subhanahu wata'ala yana sama yadullahi hiya al-afiza sannan hannun Allah kuma mai karba ne wakiltahu ma'uliya idan aka ce Allah ke bayarwa yana bayarwa ta sama Allah ke karba ba a cewa Allah yana karba ta ƙasa la Allah yana karba ta sama har yanzu saboda haka Allah mai bayarwa ne ta sama Allah mai karba ne ta sama ba a siffanta Allah da cewa hannunsa yana kasa haka ma mutumin da bai roƙa ba aka bashi shi ma ba a siffanta hannunsa da cewa yana kasa yace al-Imam Ibn Hibban yace al-yadul mutasaddiqa afdalu min as-sa'ila hannun wanda ya ba da sadaka ya fi daraja akan hannun wanda ya roƙa lal'afi za bi gairu su'alin amma ba fa wanda ya karba ba tare da ya ba iz muhalun an takuna liyadu lati ubiha la iman fi'l istimalihi tunda an halatta maka karban sadaka an halatta maka karban kyauta don ka karba a ce hannunka yana kasa duna man uriba alaihi itiyanu shay'in fa atabihi da wanda ya bayar da wanda ya karba idan dai baka roka ba duk hannuwanku suna sama wannan shine abinda wannan hadisin yake karantar da mu na farko ya zamanto ka yi ƙoƙari ka ɗauki wannan siffa hannunka ya zama na sama ba na ƙasa ba matsala ta biyu da ta zo cikin wannan hadisi ita ce bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wabda bi man ta'ul ka fara da waɗanda kake ciyarwa idan zaka bada sadaka idan zaka bada taimako na dukiya fara da iyalinka na kusa matsala ta uku da ta zo cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce khairu sadaqati an zahari gina mafi alkhairin sadaka wato shine wanda sadaka da ta zamanto an ba da ita da a saman doron wadata saman doron wadata to amma sharhi game da waɗannan hadisai guda biyu matsaloli guda biyu annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake wabda bi man ta'ud ka fara da waɗanda kake ciyarwa matsala ta uku khairu sadaka wace sadaka ce mafi alkhairi ya kawo hadisai da suka zo a baya sai ya kawo mas'ala ta hudu eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man yasta'fif wanda yayi kokarin kame kansa daga barin roko wata riwaya yace yasta'iffa yu'iffahu Allah wanda yayi kokarin kame kansa daga roko to Allah madaukaki zai taimaka masa ya iya kame kansa daga barin roko to wannan ita ce matsala ta hudu ta karshe ita ce wanda za mu yi magana a kai kafin waɗancan matsaloli guda biyu matsala ta biyu da ta uku waɗannan akwai hadisai da suke zuwa a gaba su ne za su yi magana a kai akwai hadisin al'imamu muslim yana kitabu zaka babu fadlin ta'affufi wa sabri hadisi na da da uku, hadisin malik bin Anasin, da abu sa'id Kudiri. anna nasan min al-ansar wasu mutane ne daga cikin musulman Madina sa'alu Rasulullah suka yi taro roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa atahum ya ba su thumma sa'alu suka sake roƙon manzon Allah fa atahum ya ba su hatta idza nafida ma inda har sai da ya zama duk abin da ke wajen annabi ya ƙare sun zo sun roƙi annabi ya ba su sun dawo ya ba su sun dawo ya ba su har ya ƙari. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yakun indi min khairi duk wani alkhairi da ya zamanto yana tare da ni falan addakhirahu ankum ba zan boye shi in ki ba ku ba idan dai akwai alkhairi a wuri na to in kuka roke ni ko sau ɗari kuka dawo zan ba ku amma ku sani man yasta'fi wanda yayi kokarin kame kansa daga barin roko yu'ifahu Allah Allah zai taimake shi ya iya kame kansa daga baruru wa man yastagni wanda yake kokarin wadatuwa daga baruru ko yubnihi Allah Allah zai wadatar da shi wa man yasbir yusabbiruhu Allah wa man yasbir yusabbirhu Allah wanda yake kokarin yin hakuri da kuncin rayuwa to Allah zai taimake shi ya iya jure makuncin rayuwa wato ya nuna cewa babu wata damuwar da za ta gagari dan adam dan mutum yakan je ga wani ya ce na shiga wani hali eh, in ban da Allah sai kai in ba haka ba karshe in halaka babu babu larurar da za ta gagari dan adam ya jure babu ita don haka yasa don Allah ya tunatar da su ya kamata ku bar roƙo saboda za ku iya bari wanda ya iya kokarin ya kame kansa ya daina roƙo in dai kai wannan kokarin to Allah zai taimaka ma ka iya kame kanka ka baro roƙo wanda yayi kokarin wadatuwa daga baro roƙo Allah zai wadatar wanda yayi kokarin hakuri da juriya to Allah zai bashi damar jure wannan wahala da ya shiga hadisin yana sahihul bukhari babu al-istifab an al-mas'ala yana sahihu muslim kamar da muka ce kaga shi ma hadisin muttafaqun alayh to wannan hadisin sai ya fassara wannan hadisin hakim bin hizam da muka karanta a cikin bulugul maram wato shi yake bayanin ne dalilin da ya sa manzon Allah ya faɗi wannan magana an samu wasu mutane da suka dinga zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna gabatar da bukatunsu har dai abin da ke wajen manzon Allah ya kare da ya kare shine sai manzon Allah ya ja hankalinsu game da hadarin roƙo wannan dalilin ya yasa ibnu hajar cikin fathul bari mujalla na uku shafin ɗari uku da uku ya yi sharhi kan hadisin ya ce wa fihi ma kana alaihi min saka wannan hadisin yana nuna irin wato kyautar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam mai kirki ne tun da za a zo a roke shi ya bayar a dawo ya bayar a dawo ya bayar har dai ya kare kaga ya gwada cewar manzon Allah zai baka ya zauna ba shi da shi wa in fazi amrillah wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙoƙarin tabbatar da umarnin Allah subhanahu wa gare shi inda ake cewa wa amma sa'ilu falatan har wanda ya taho da roƙonsa kada ka ta mai ko da tambaya wa fihi ilimin sa'il marratayn wannan hadisin yana nuna cewa ba laifi bane dan mutum ya roƙe ka ka bashi ya sake zuwa ya roke ka ka bashi domin da a ce abinda suka aikata laifi ne manzo Allah zai ce kar ku sake amma annabi ya musu ishara me yasa annabi bai hana su ba saboda ana samun mai uzuri na hakika wanda zai iya zuwa ya roƙe kan kuma ya dawo wani uzurin ne wani uzurin ne ya sake bijirowa amma akwai wanda yana iya zama kuma halinsa ne ba zai iya barin roƙo ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba sai ya musu nasiha wanda ya zama halinsa ne ya gane roƙo ba alkhairi bane wal i'tibar ila fa'il sannan ibn hajar ya ce kuma wanda yana karantar da mu yana da kyau a yi nasiha ga mutumin da ke yawaita roƙo saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar su ba amma ya gabatar da nasiha a bayan karo uku suna dawowa gare shi sai manzo Allah ya nasiha gare su wal khassu ala ta'ab kuma hadisin a ƙarshe yana kwadaitar da mu mutum yayi kokari ya kame kansa daga barin roƙo wa fi jawabu su'ali lil haja amma akwai damar kai roƙo idan bukata ta bijiro idan bukata ta jiro babu laifi don mutum ya yi roƙo shi yasa musulunci bai haramta roƙo gaba ɗayansa ba don mutum yana iya shiga hali na larura wanda za ta hukunta masa yin roƙo din wa in kana al'aula tarku sai dai mafi dacewa shine mutum ya daina roƙo wa sabra hatta ya tiya hori rizqullah bi gairi matsala kar dai arzikin Allah ya taho ga mutum ba tare da ya roƙa ba al nawawi shi ma haka ya sharhin wannan hadisi yana sharhu sahihi muslim juz'i na bakwai shafi na 155 wa fil hadisi alhaqqu ala ta'affufi wal qana'a wannan hadisi yana fadaitar da mu mu yi kokarin kame kawunan mu game da roko sannan mu yi kokari mu samar kawunan mu gamsuwa da ainihin hukuncin Allah al-qana'a shine ka gamsu da hukuncin da Allah subhanahu wata'ala ya maka wa sabri ala dhiqil aishi idan mutum yayi hakuri game da kuncin rayuwa wa gairihi min makarihid dunya irin abubuwan da duniya take zuwa da suna na wahala ka daure ka daure akai ya sai a ce ka gabatar da ruku akwai hadisin da ya taho cikin sunan abidaw sunan tirmidhi sunan ibn majah sunan an-nasa'i yana al-muwatta al-imam malik kitabu sadaka babu ma a fita ta'affuki anil mas'ala hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake bayani kamar yadda muka gabatar riwayar al da Muslim a wannan riwayar ta al Malik da kuma ashabu sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma yakunu indi min khairi duk wani alkhairi da ke wuri na falan addafirahu ba zan adana shi in ɓoye in ki baku. ba wa man yasta'fif yu'iffahu Allah amma fa wanda yayi kokarin kame kansa daga barin roƙo Allah zai taimaka masa ya iya kame kansa wa man yastagni ibnihi Allah wanda yayi kokarin wadatuwa Allah zai wadata shi wa man yatasabbar yusabbiru yusabbiru Allah wanda yayi kokarin dauriya hakuri da tirjewa akan damuwar da ta same shi Allah zai ba shi juriya ya iya daukan wannan damuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta maganar sa da cewa wa ma u'tiya ahadun aba'an babu mutumin da aka taba bashi wata kyauta huwa khairun kyautan da tafi alkhairi wa awsa kyautan da tafi yalwata min sabri kamar mutumin da Allah ya bashi hakuri anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa mana matsaloli guda uku <clears throat> marati salatu marati martabobi na matsala guda uku ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fifita na ƙarshe manzon Allah ya ce man ya yu'iffahu Allah wa man ya yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wadannan su ne matsaloli guda uku sai ya ce wa ma u'tiya ahadun ata huwa khairun wa awsa'u min as-sabr don haka mataki na farko al-isti'fa kame kanka daga barin roko mataki na biyu al-istighna wadatuwa daga barin roko na uku at-tafabbur daurewa daga ma karban taimako kai hakuri da damuwar da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta za ta same ka tajarru mararatin masa'ib wal badwa inda nuzulha idan musiba ta sauko idan bala'i ya sauko damuwa ta zo sannan adam bai rabuwa da ita idan damuwa ta zo ka yi haƙuri ka cirje wannan shi ne mataki na uku shi ne mafi daraja me ya bambancin waɗannan matakai guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda yayi kokarin kame kansa daga barin roƙo, Allah zai taimaka mara ya iya barin mm, roƙo din wanda yayi kokarin wadatuwa daga barin roƙo, Allah tabaaraka wataala zai wadata shi wanda yayi kokarin daurewa game da damuwar da Allah ya dora masa Allah zai taimaka mishi ya iya jure wannan damuwar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita na ƙarshe wato shine hakuri akan na biyun waɗannan guda biyun na farko malamai suna cewa kamar yadda ibnu hajar ya fassara waɗannan matakai guda uku cikin fathul bari a mujallal na goma sha ɗaya shafin ɗari uku da hudu ma'ana kaulihi man yasta'fif abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa wanda yayi kokarin kame kansa daga barin roƙo yu'ifahu Allah Allah zai taimaka masa ya iya kame kansa in afa an su'al ya kame kansa bai yi roƙon ba amma yana cikin damuwa ka shiga damuwa ka kame kanka ba ka yi roƙon ba amma sai ka ɗan nuna alamar dai kana damuwa to wannan shine ka yi ƙoƙarin kame kanka amma ka nuna akwai damuwa akwai mutumin da ba zai roƙe ka ka bani kaza ba amma dai da irin yanda yake magana yana cewa ka gane yana dai bukatan a bashi to wannan shine mataki na farko abin yabo ne tunda dai bai ce ba ni ba a yayi kokari shine abin da manzon Allah yake nufi yayi kokari da bai iya cewa ka bani ba amma ya maka isharar yana cikin damuwa wannan shine yake nufi da al-istifa yayi kokarin kame kansa daga barin roko to idan ya ci gaba da wannan hali annabi sallallahu alaihi wasallam yace yu'ifahu Allah nan gaba Allah zai taimaka masa ya iya kame kansa har ma isharar cewa ya shiga damuwan ba za a gane ba matakin farko ke wannan babu laifi amma dai ba a so hakan ba mataki na biyu shine wa manyan tagani wanda ya yi kokarin wadatuwa game da barin roƙo Allah zai wadata shi shine mutum yana cikin damuwa amma bai nuna alamar ma yana cikin damuwan ba bai roƙe ka ba bai kuma nuna maka alamar yana cikin damuwa ba amma in ka ba shi zai karba kaga na farko ya yi ƙoƙarin kame kansa daga barin roƙo amma ya nuna maka alamar yana cikin damuwa in ka bashi zai karba na biyu ya yi ƙoƙari ya nuna wadatuwa daga ainihin barin roƙo bi ma'ana bai roƙe ka ba sannan bai nuna maka alamar ma yana buƙatar taimako ba amma in ka bashi zai karba dukkansu suna da kyau shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya samu mataki na biyun yayi kokarin ya hana kansa roƙo ya ɓoye alamar ma yana cikin damuwa bai roƙa ba bai nuna alama ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawari yace Allah zai wadata shi Allah zai wadata wannan da bai roƙa ba bai nuna alamar yana son a taimaka mar ba to mataki na ƙarshe shine manzon Allah yace wa man yatasabbar yusabbihullah wannan ne ibnu hajar yake cewa wa man zada ala zalika idan mutum ya haura mataki na uku fa abhara al-istighna fa tasabbar mutum ya shiga damuwa damuwa mai yawa kuma bai nuna alamar ya shiga damuwa ba sai kai ka zo ka ce ne ga taimako sai ya ba na su taimakon da nake nema shine na Allah shi yasa yace law utiya lam yakbal in ma da za a bashi zai ce ban su Allah da ya saukar min da damuwa ya fi kowa so na ya fi kowa sani na kuma shi zai yaye ni sai ibn hajar yace fa za ka arfa'u daraja wannan shine mafi daraja a wajen Allah subhanahu wataala shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita shi yana cewa wa ma u'tiya ahadun ata'an huwa khairun wa awsa' min as-sabr babu kyautar da aka yi wa ɗan adam kamar a bashi irin wannan haƙuri din ya zama kana cikin tsananin damuwa ba ka taɓa nuna damuwar ga kowa ba ba ka taɓa roƙon kowa ba kuma ko da za a baka taimako sai ka ce bana so saboda ka san Allah ya fi kowa sanin damuwarka manzon Allah ya ce wanda Allah ya bashi wannan to ya fi kowa daraja wannan ita ce daraja mafi ɗaukaka fa za ka arfa'u daraja in ibn hajar al-kalai fa sabru jami'un li makarim al to idan ka kai mataki na uku shine ka cimma mataki na al-qana'a al-qana'a shine ka gamsu da hukuncin da Allah ya masa wato abin da ke faruwa da mu idan mun shiga damuwa ba ma la'akari da cewar ba damuwa ce muke ciki ba sai mu yi la'akari da cewar ai mun samu kaskanta don haka sama muke so misali da kana hawa mota motar ta zama afala yi gyaran kayi gyaran abin ya gagara saboda aka sai aka sayar da aka sai da motar abinda ka samu jikin motar ya sai ka sai babur za ka iya sayan mashin sai ka ce a haba kuma da an hau mota ya dawo mashin saboda ka sai kiro gidan wani kana sallama don Allah malam mota na ta tsaya a cika min don Allah in hau mota to ina alƙana kaga baka gamsu da hukuncin Allah ba yanda Allah ya da ya baka mota yanzu motar ta dawo kudin mashin sai ka je ka sau babur ka kama hawa wanda ya tambaye yaya aka yi malam ina mota sai ka ce Allah ya nufa zan dawo mashin ne yanzu mashin nake so baka roki kowa ba baka taba ne nuna alamar ma kana cikin damuwar ba illa dai yanayin da kake ciki ne kai a justin sai ka dawo ga mashin mutum yana mashin yana da mashin sai ya zama to mashin din ya gagara kaga kenan zai tayar. da ya tayar ya samu kuɗi me ya kamata ya yi sai koma keke ko ha baya za a yi kuma daga babur a koma baya babu alkana'a alkana'a shine kai a adjusting ga yanayin da Allah ya ajiye da kana babban gida Allah ya kawo jarabawa sai a koma ƙaramin gida da kana babban abin hawa da Allah ya kawo jarabawa sai ka koma ƙaramin gida karka damu kowa saboda duk ɗan adam da ka gani akwai bukata a gaban shi duk wanda ka gani sai dai ka ringa harkashi aiwa ne yanzu yana cikin wadata babu ɗan adam da Allah zai halicce shi wanda bai da bukata a gaban shi ka auna kowa da yanda kake halin da kake cikin yanda ake cewa wai idan kai da nama ka shafa naka ko ƙeya da nama ake cewa ko idan ƙeya na da nama sai ka shafa naka kanka ba don haka yasa alƙana'a sai an wuce matakai ukun nan ake kai su Allahumma ala Muhammadin wa ala Ali, Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, إنك حميد majid <clears throat> اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ابن حجر sai magana akan matsaloli guda biyu da suka zo cikin hadisi da muka karanta ita ce matsala ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wabda liman ta'ud da kuma matsala ta uku ita ce khairu sadaqati an dhahari gina ya kawo hadisi na gaba wanda yake fassara yake kara bayani akan waɗannan matsaloli guda biyu karanta wa an abi hurairah radiyallahu anhu kuma an karbo hadisi nan daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda kala ila ya rasulullah an yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ayyu sadaqati afdal wace sadaka ce ta fi falala kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace juhdul muqilli ita ce dagewar mai kaɗan ƙoƙarin mai kaɗan mutum yana da dukiya kaɗan ya dage ya bayar wanda ita ce fassarar ibn al-asir cikin an-nihaya fi garib al-hadith a mujallal na farko shafi 320 ay qadaru ma yahtamiluhu al qalil al-mal mutumin da ya zama dukiyarsa kadanci amma duk da haka ya dage ya bayar wannan sadaka ta shi kallala nan ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa bada bi man ta'ur kuma ka fara wato ka fara bada sadakanka ga waɗanda kake ciyarwa wa bada bi man ta'ur kaga hadisin sai kama da wancan hadisin da ya gabata ya zama fassara ne akan wancan hadisin wato wannan hadisin na Abu Huraira yana fassara hadisin da muka karanta na Hakim bin Hizam Allah ya kara musu yarda أخرجه أحمد الإمام أحمد يتكد وأن حديث تكيم المسند وأبو داود تكما الإمام أبو داود ينا صنن أبي داود كتاب الزكاة باب في الرخصة في ذلك وصححه ابن خزيمة ابن خزيمة يا إنك تولنا حديثنا أبو هريرة وابن هبان تكون الإمام ابن هبان wal da al-imam al hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sahihu sunan abi dawud hadisi na in ka lura wannan hadisin ya zo da bayani kashi biyu akan sadakar da tafi daraja a wancan hadisi da muka karanta annabi sallallahu alaihi wa sallam yace khairu sadaqati an zahari ginan mafi alkhairin sadaka ita ce sadaka da aka bayar akan doron wadata wannan riwayar ta al-Imam Bukhari ce kuma mun yi magana akan cewa riwayar al-Imam Muslim ta zo da afdalu sadaqati an zahari gina mafi falalan sadaka ita ce sadaka da aka bayar akan doron wadata sai kuma gashi a wannan hadisi na Abu Huraira an yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wace sadaka ce ta fi falala sai manzon Allah ya ce juhdul muqilli dagewa kokarin mai kadan kokarin wanda ya mallaki dukiya kadan bai mallaki dukiya mai yawa ba yayi kokari ya bada sadaka wannan sadakan ta fi daraja nan ma dai ya saki cewa da abi man to akwai hadisi na sahabi na uku bayan hakim bin uh, wato hizam sannan ga abu huraira akwai hadisin abdullahi bin hubushi al-khasami abdullahi bin hubushi al-khasami annan nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul a'mali afdal a wannan riwayar ya ce an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ayyuka wani aiki ne ya fi falala kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tulul qunut shine dadewa wato ana ibada a dade ana ibada don haka yasa malamai ke cewa ka daɗe, kana ibada ya fi ka yawaita yawan wuri. kuma wannan ita ce siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dare manzon Allah ya kai raka'a 11 amma fa yana daɗewa. shi yasa ake cewa tulul qunut maimakon a daren kai raka'o'i da yawa ya zama ka daɗe a sallar ya zama shi ne ya fi a kan yawaita rakawoyi din bayan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka mai tambaya daga cikin ayyuka wani aiki ne ya fi falala da farko ya imanun la shakka fihi matakin farko shi ne imani wanda babu shakka a cike zama kana da imani ba ta kokonto zuciyarka ba ta shakkan musulunci da wannan aiki ya fi kowane wa jihadun la gudula fihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace jihadi wanda ya zamanto ba a saci ganima ba wa hajjatun mabrura aikin haji wanda ya zamanto na kwarai sannan yace fa ayyu salati afdal aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wacce sallah ce ta falala shine sai ce dolul qunut sallar ita ce wacce aka dade wato ana tsaye ita wannan sallah ta fi falala kila aka ce fa ayyu sadaqati afdal wace sadaka ce tafi falala qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake juhdul muqilli sadakar da tafi falala ita ce kokarin mai mallakar dukiya kadan wanda yake da dukiya kadan yayi kokari ya bada sadaka wannan sadakar ta fi falala hadisin yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 2526 wato wannan ya nuna cewar juhdul muqil ya zo cikin hadisin sahabbai abu huraira da abdullahi bin hubush sannan ga hadisin hakim bin hizam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalus sadaqa sadaka mafi falala aw sadaka an zahri gina sadaka mafi falala ko mafi Alkairi ita ce sadaka da aka bayar akan doron wadata <clears throat> akwai hadisai da dama <clears throat> waɗanda suka zo da bayanin sadakar da fi falala kaga wancan hadisi da muka karanta na farko ibn hajar ya kawo shi dan ya tabbatar maka wato sadakan da ta fi falala ita ce sadakar da aka bayar a doron wadata sannan wannan hadisin fa sadakar da ta fi falala ita ce sadakar mutumin da ya bayar alhali abin da ya mallaka ba shi da yawa akwai hadisai da yawa akwai riwayoyi da dama da suka zo da bayani kamar misali akwai riwaya ta al Bukhari wanda ita ce riwaya ta uku game da sadakan da ta falala ah, yana kitabun nafaqat babu wujubin nafaqa ala al-ahli wal iyal <clears throat> an abi salih قال حدثني أبو هريرة أبو صالح السمان abu أبو ya يا كرن تدسوا أن حديث قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي أفضل الصدقة ما ترك جنا sadakan da ta fi falala ita ce sadakar da ta bar wadata wato wannan hadisin shi yake fassara hadisin hakimu bin hizam doron wadata mai ake nufi da sadakan da aka bayar akan doron wadata wannan hadisin abu huraira yake fassara wannan hadisin ma ta raka ginan ka ɗauki dukiyar ka bayar sadaka sannan kuma kana da ragowar wadata kana da abin da ya wadata ka واليد الأولى خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول كما رجع حديث هزام بن حكيم بن هزام bayan abu huraira ya gaya ma tabi'ai wannan hadisin sai yake musu taqulu mar'atu imma an tut'imani wa imma an tutallikani matarka tana cewa ko dai ka ciyar da ni ko ka sake yana cewa at'imni ne? ka ba ni abinci kafin ka dora min wani aiki da zan maka bawanka kenan da ta mallaka yana faɗi ma dan dan ya nuna cewa ciyar da shi dole ne wa yaqulu al-ibn danka yana cewa af'imni ila man tad'uni ka ciyar da ni baba in baka ciyar da ni ba wa ka wa ka kyale ya ciyar da ni shine sai suka tambayi Abu Huraira ya Abu Huraira ta taqulu min ra'ayika shin wannan fahimtar ka ce aw min qawli rasulillah ko ko maganar manzon Allah ce kake gaya mana sai annabi eh, sai Abu Hurairah yace la ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam bane hada min kisi wannan yana daga fahimta ta game da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihul bukhari kamar yadda muka ce kitabun nafaqa sannan akwai riwayar Abu Hurairah ta zo a cikin kitabul zakat yana sahihul bukhari babu sadaka la sadaqata illa an bahar gina hadisin 426 eh, khairu sadaka ma kana an bahar kamar yadda ya zo cikin lafazin hadisin hakim bin hizam shi ma abu hurairu ya rawaito wannan lafazin khairu sadaka ma kana an bahar mafi alkhairin sadaka ita ce sadakar da ta zamanto tana doron wadata ya fassara ta da wancan riwaya Abdul sadaka ma taraka ginan akwai riwaya da ta zo cikin sahihu muslim hadisin abu hurairah har yanzu yana kitabu zakati babu bayani anna al-yad al-ulya khairu min al-yad al-sufla uh, yace khairu sadaqa an dhahari gina wal yad al-ulya khairu min al-yad al-sufla wabda bi man taqul wannan yasa malamai ke cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wato shine idan ka ba da sadaka to ya zama ka bar ragowa ba a san ka ɗauki sadaka na dukiyarka gaba ɗaya ka bada kamar yadda al-Imam nawawi ya faɗa cikin sharhin wannan hadisin wato sharhu sahih Muslim juz'i na bakwai shafin 131 ma'ana ku afdalu sadaka ma baqiya sahibuha ba'daha mustaghniyan bima baqiya ma'ahu ka bada sadaka amma akwai ragowa baka dauki dukiyarka gaba ɗaya ka bada sadaka ba wato ashe ka ba da dukiyarka gaba ɗaya sadaka ba gwaninta ba ne a karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi sadaka akwai lada amma sadakan da ta fi lada ita ce wacce bayan ka bayar sannan akwai ragowa akwai ragowar dukiya wanda za ka dogara da ita al'imamun nawawi ya ce li'anna man tafaddaka bil jami'i yandamu galiban idan mutum ya ɗauki dukiyarsa gaba ɗaya ba da sadaka to fa akasari mutum yakan yi nadama daga baya auqad yandam idza koko yana iya nadama idan bukata ta bijiro masa wa yawaddu annahu lam yatasaddaq daga baya kuma ya dinga da na sani yana cewa ina ma da ban ba da wannan sadakan ba kaga kenan yana bata ladansa. bi khilafi man baqiya ba'daha mustaghniyan fa innahu la yandamu alaiha idan mutum ya zama ya ba da sadaka amma yana da raguwar dukiya da zai dogara da ita kaga da wuya kuma ya nadamar abin da ya bada saboda haka yasa aka fi son mutum idan ya bada sadaka a samu ragowa wannan yasa malamai suke cewa ba a son mutum ya dauki dukiyarsa gaba daya ya bada sadaka duk da cewa akwai sabanin fahimta akai kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya fada saboda wannan hadisin afdalu sadaka ma kana an bahar gina mafi alkhairin sadaka ita ce sadaka da aka bayar a kan doron wadata wato bayan an ba da sadakan akwai ragowar dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu irin sadakar da ta dace mu aikata kada ka ɗauki dukiyarka gaba ɗaya ka bada sadaka saboda za ka koma ka yi nadama nadamar tana ɓata maka lada tana iya taɓa imaninka malaman sun yi sabani a kai saboda la'akari da cewa akwai sahabbai waɗanda suka ba da dukiyarsu gaba ɗaya sadaka to amma ba ka iya kamanta imaninka da imanin sahabban manzon Allah ba za ka iya kamantawa idan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun ɗauki dukiya sun ba da sadaka gaba ɗayanta kaga ka ce za ka yi haka ba ƙaramin kuskure ba ne domin sun fi mu komi sun fi mu imani sun fi mu ilimi saboda sun zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam an-nawawi ce to akasarin malamai suna cewa babu laifi dan mutum ya bada da sadakansa na dukiyarsa gaba daya amma dai wannan hadisin yana karantar da mu ba a so hakan ba ita ce sadakar da tafi daraja ka dauki dukiyarka gaba daya ka bada haka ma ibnu hajar ya faɗa cikin sharhin wannan hadisin fathul bari mujallar na uku shafin 196 da shida da kuma mujallar tar shafi na ɗari biyar to sannan akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda abu huraira ya ruwaito yana cewa a ta rasulallah ya rajulun wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fakala sai ce ya rasulallah ayyu sadaqati a'zam wace sadaka ce ta fi girman lada فقال في النبي صلى الله عليه وسلم يكي أنت صدق وأنت صحيح شهيد بعد صدقة الحالي كان لا فيها كلو كما كان حالي نمكو وانا إرم حالي لأكي تيوى حالي مكو شيني متين ياته إياكا misali iya abin da ka mallaka shine dubu daya kuma cefananka na ranan shine dubu daya kaga kana hali na mako domin in ka bayar to cefanen ka na ranar ma ya gaza takshal fakara manzo Allah yake kana hali na tsoron talauci wa ta'malu gina kana fatan ka samu kari akan abin da ka mallaka to nan idan mutum ya ba da sadaka a irin wannan yanayi babu shakka yayi kokari yayi kokari amma ba duka dukiyar ya bada wato ana son in zaka ba da sadaka ka bayar daga abin da kake so kana sha'awarsa sai ka dauka ka bada kana tsananin bukatarsa sai ka bada wani abu daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan sadaka ce mafi daraja maimakon wato idan mutum ya shiga wata bukata zai zama to idan ana neman taimako ba zai iya bayarwa ba zai ce to abin da na mallaka shine dubu guda kuma iyakan cefanen gidana kenan yanzu idan na bayar karshe kuma in koma ga cin bashi to amma duk da haka sai ka rage kimar cefanen naka ka bada sadaka to babu shakka wannan sadaka tana da daraja sannan akwai riwayar da ta zo daga wato riwayar da ta zo daga ubada fa'ad bin ubada lokacin da mahaifiyarsa ta rasu wannan ita ce wato ita ce matsala ta hudu misali na hudu game da hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sadaka mafi daraja ya zo da bayanin sifofi da dama kamar yadda ya zo cikin waɗannan hadisai guda biyu hadisi na farko sadaka mafi daraja ita ce sadaka da aka bayar akan doron wadata hadisi na biyu sadaka mafi falala ita ce sadaka da wato mai kaɗan ya yi daure ya yi ƙoƙari ya bayar shi ne juhdul mukilli ƙoƙari nan mai mallakan dukiya kaɗan kaga an samu riwaya biyu sannan akwai hadisin sa'ad bin ubada mahaifiyarsa ta rasu faƙala sai ce ya rasu rasulallah inna ummi matat afa a tafaddaqu anha mahaifiyata ta rasu ko ina da damar in bada sadaka a madadinta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am kware ko zaka iya bada sadaka kuntu sai nace ma annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad bin ubada fa ayyu sadaqati afdal wace sadaka ce tafi falala qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace saqayul ma'i shayar da ruwa ita ce sadakan da tafi falala a ce kaga sun zo da bayani daban-daban akan sadaka mafi falala shayar da ruwa a wannan riwaya ka shayar da ruwa ita ce sadaka mafi falala a wani lafazi aka ce fa bi'iran sai sa'ad bin Obada ya tona rijiya wa sai ummi sa'din wannan rijiya na tona ne domin mahaifiyar sa'adu wato don mahaifiyata shi yasa malamai ke kafa hujja da wannan a akan cewa babu laifi don an yi wani aiki a ce wakafi ne don wani kamar misali mutum ya gina makaranta ya rubuta sunan mahaifinsa wuce ya yi wannan ya to wakafi ga mahaifinsa babu laifi saboda abin da sa'ad bin ubada ya aikata wannan ya zo wato cikin sunan abidawo yana kuma sunan nisa'i kitabul wasaya fadlu sadaqati anil mayyit sunan abi dawud kitabul zakat sunan ibn majah kitabul adab yana al-musnad al-imam ahmad hadisin yana sahih sunan abi dawud hadisi na 1680 to ya ba mu gane sadakan da tafi falala wace sadaka kenan tafi falala tun daga sunan da yawa bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba akan abu guda bane ya yi magana akan cewa mutumin da yake da dukiya kaɗan ya ba da wani abu sadaka ta fi daraja annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaka da tafi daraja ita ce kada ka bada da dukiyarka gaba daya in ka bayar ka rage saura sannan ga hadisin sa'ad bin ubada misali da dama wannan yasa malamai suke cewa ana la'akari da yanayin sadakan kai ba wai akwai hadisi guda ɗaya wanda ya nuna sadakar da tafi daraja a duniya babu wani hadisi wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana duba yanayinka sai ya gaya maka sadakan da tafi daraja gare ka sa'ad bin ubada yana tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sadakar da tafi daraja lokacin da yake tambayar manzon Allah ko zai iya yin sadaka ga mahaifiyarsa manzon Allah ya za zaka iya sai ce wace sadaka ta fi falala sai manzon Allah ya dubi dalilin tambayarsa. Ya yace ka shayar da ruwa kaga in kana son yi sadaka don wani mamaci to kai a naka gefen ka shayar da ruwa shi yafi daraja wannan yasa al-azimu abadi mai littafin aulul mabud sharhin hadisin yana mujallar na biyar shafin 66 yace inna ma kana mau afdal abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ma fa'ad bin ubada sadakar da tafi falala ita ce shayar da ruwa li'annahu a'ammu naf'an fil umur ad wa dunyawiyya saboda ruwa shine wanda amfanin sa yafi gamewa yafi gamewa ta fashin al'amura na duniya da addini babu abin da ya fi ruwa saboda sai da ruwa za ka yi tsafta sai da ruwa za a yi alwala sai da ruwa za a yi wanka kaga kenan ibada sai da ruwa rayuwar duniya ma sai da ruwa don da ruwan ake girki don haka yasa idan mutum ya tona rijiya saboda wani mamaci an fi samun amfani yana tafiya ga wannan mamaci fiye da ake ya aikata wani abu don ko da yaushe ana bukatar ruwa amma misali idan ka gina makaranta to sai an shiga makaranta an yi karatu ya samu lada idan ka tona rijiya duk sa'ilin da aka ɗebi ruwan yana samun lada in ka shuka bishiya sai bishiyar ta yi ya'ya sannan zai samu lada ko kuma wani ya shiga ƙarƙashin inuwarta sai ya samu lada amma idan bishiyar ya zama to ta mutu babu lada wanda shine eh, ma'anar eh, asadaqatul tujjariya don haka sai yace khususan fi tilkal biladil harra musamman a ƙasar larabawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wuri ne mai zafi ba abin da mutane suke bukata kamar ruwa don haka idan kana son ka san sadakan da tafi falala sai ka dubi zuciyar mai bayarwa daga zuciyar mai bayarwa ake gane sadaka da tafi falala ba ta yawan abin da ya bayar ba wasu shine abin da hadisan suka karantar da mu idan aka ce juhdul muqilli yana ishara ne ga ainihin zuciyar mai bayarwa din don haka daga zuciyar mai bayarwa ake gane sadakan da ta fi falala la ala qadarin kamar yadda al-imam muslim ya faɗa cikin hashiyatu ala sunan nasa'i na biyar shafi na takwas akwai hadisin abu huraira wanda ya mana ishara da haka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sabaka dirhamun mi'ata alfin akwai wani sule daya da ya tsere masulan la dubu ɗari sule daya aka bayar sadaka amma ladansa ya fi na sulan la mi'atu alfi dubu ɗari mutum ya ba da sadakan sule daya ya samu lada fiye da wanda ya ba da sadakan dubu ɗari sahabai suka ce ya rasu rasulallah kai fa yasbiqu dirhamun mi'ata alfi ta ya za a yi wannan ya ba da sadakan sule daya wani ya ba da sadakan dubu ɗari mai sule ɗaya ya fi shi lada sai mazan Allah ya ce rajulun lahu dirhamani mutumin shi wannan sulalla biyun ya mallaka gaba ɗaya a duniya sulalla biyu kaɗai ya mallaka fa a kaza kuma ya ɗauki sule ɗaya ba ta sadaka sai ya bayar sadaka abinda za ka lura da shi iyakan dukiyarsa a duniya ya raba biyu ya ba da rabi wa akhar lahu malun kaseer sai manzo Allah yake shi ko wancan yana da dukiya mai yawa bai ma san yawan ta ba fa akhadha min arabiha kawai da ya dan dora hannu sai ya kamfato bai san yawan abin da ya rage ba sai ya bada mi'ata alfin dubu ɗari kaga kaɗan ya bayar cikin abin da ya mallaka wancan ko rabin dukiyarsa ya bada sai manzo Allah yake kaga wancan karfin halinsa taurin zuciyarsa ya fi na wannan saboda haka ana la'akari ne da girman zuciyar mai bayarwa ba yawan abin da ya bayar ba idan mutum yana da sule biyu zai dauki sule ɗaya ya bayar kaga ya karfin hali ya nuna zuciyarsa akwai ikhlasi akwai yarda da hukuncin Allah shi wannan da yake da dukiya miliyoyi sai ya dauki dubu ɗari ya bayar ya tabbata a cikin asusunsa akwai abin da ya ninka abin da ya bayar ninkin ba ninkin saboda haka wannan ba komai bane a wurinsa ba ka hada ladansa da wancan wanda ya bada rabin dukiyarsa saboda haka yasa malamai ke cewa babu wata sadakar da za ka ce tafi lada sai wacce wato zuciyar mai bayarwa fi ikhlas wanda shine amsa hadisin yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 2527 sannan sai ya kawo fassarar matsala ta karshe. da ta zo cikin hadisin hakim bin hizam shine wabda bi man ta'ul ka fara da waɗanda kake ciyarwa to sai kawo hadisin da zai fassara wannan kuma mu karanta wa an ku an karbo hadisin har yanzu daga wajen shi yana da Abu Huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam manzon Allah wata rana yace tasaddaqu ku bada sadaka ku bada sadaka wato wannan zai fassara cewar annabi ka fara ba ma wanda kake ciyar da shi zai fassara wannan da wannan hadisi na abu huraira da ya ce wa anhu yana nufin abu don shi ya ruwaito hadisin da ya gabata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا وترانا من ظن الله يتي كبا da sadaka fa qala rajul sai wani mutum ya yace ya rasulullahi indi dinar ina da sule daya na zinari sulan zinari shi ake kira Dina. kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan dai sule dai ka mallaka ta saddaq bihi ala nafsika sai kai ma kai ma ranka sadaka da shi kaje je ka sai abinci ka ci tunda sule dai ka mallaka karka ba mu kowa kai amfani da shi wannan ya fassara sadaka ana yin ta ne akan doron wadata in yana da sule da ya dauka ya bayar kaga zai zo na bai da kowane sule an jima kaɗan yunwa za ta kama shi da me zai ci zai koma roƙo saboda yi yasa da ce sule da ya mallaka sai manzon Allah ya ce yace kai maranka sadaka da shi kala sai ce indi akar ina da wani sulan kuma kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace tafaddaq bihi ala waladika sai ka ba ma danka sadakan wannan sulan kala sai mutum yace indi akar ina da wani sulan ma manzon Allah ya yi fama da mutane baka cewa ina da sulan hudu amma yana kwaɗayin ya ji bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma zan Allah sai yana karantar da su al'ahammu fal'aham kala indi akar ina da wani sule sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake tasaddaq bihi ala zawjatika ka ba wa matarka sadakan wannan sule wannan sadaran bai zo a wasu littafan bulugul marami ba kala yace indi akar ina da wani sule kala sai yace tasaddaq bihi ala kadimika ka yi wa mai hidimar ka sadaka da wannan sulan kala sai ce inda ya akar ina da wani sulan kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce anta tsaro bihi kai kafi basira wanda ya dace a bashi wannan sulan kai kafi ganin waye fi cancantar a bawa. rawahu abu dawud hadisin al-imam abu dawud ya rawaito shi wan nasa'i da kuma al-imam an-nasa'i yana kitabu tahara babu tawqir fil masjid ala al-kufayn lil muqim wa sahahahu ibn ibn hibban ya inganta wannan hadisi wal hakim da kuma al-imam al-hakim hadisin yana irwaul gani hadisi na 895 wannan hadisin ibn hajar ya kawo ne dan ya fassara maka maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wancan hadisi na hakim bin hizam ta'ul ka fara ba da sadaka ga waɗanda kake ciyarwa sai kawo hadisun waye fi cancantan ka bashi sadaka kai kanka idan da iya abin da ka mallaka shi ne daidai abin da ka ci to karka dauki wannan ka ba ma wani sadaka ka je ka ci abinci ashe ciyar da kai akwai lada akai ka ciyar da kanka kana samun lada ka ciyar da kanka sadaka ne saboda wannan hadisi tasaddaq bihi ala nafsika yi maranka sadaka da wannan sule ɗaya da ka mallaka to akwai irin wannan hadisin riwayar jabir bin abdullah yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ibda bi nafsika fa tasaddaq alaiha ka fara da ranka ita ne zaka yi masadaka fa in fadala shay'un idan aka samu ragowa fa li ahlika to matarka ta cancanta ka bata fa in fadala an ahlika shay'un idan ya zama iyalanka ka ba su an samu ragowa falizi karabatika makusantanka su suka cancanta ka ba su sadaka fa'in fadala an fi karabatika shay'un idan aka samu ragowa bayan ka ba ma makusantanka sadaka fa haka za wa haka za sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ka ba da dukiyan haka haka baina yadayka wa an yaminika wa an shimalika ka bayar ta gaba ta dama ta hagu wato annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin jabir ya tabbatar mana matakan sadaka da farko ka fara yi makanka sadaka shine na biyu iyalanka waɗanda kake ciyarwa wannan shine wabda abi man ta'ul iyalanka shine fa in fadala shay'un fa ahli fa li ahlika fa in fadala eh, an ahlika shay'un idan zama ka ciyar ka ciyar da iyalanka sannan kana da rara kana da wadata har yanzu za ka ba da sadaka to ka suka fi cancanta fa'in fadala an zikara ba cika shewa ne idan ya zama makusantanka ka yi musu alkhairi kuma har yanzu kana da wadata to lokacin ne na nesa zai samu moriya daga dukiyarka wanda shine abinda bahaushe yake cewa inuwar gidinya kada a wayi gari ka zama inuwar gidinya na kusa da kai bai mori zuciyarka ba wannan ya saba musulman manzon Allah hadisin yana gayatul maram fi takhrij ahadith halal wal haram hadisin 465 hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Abu Umama al-Bahili shi ma yana fassara wannan bayani na yanda ake sadaka kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ya bna adam ya kai dan adam innaka an tabzula al-fadla khairul laka ka ba da ragowar dukiya ragowar dukiya ita ce abin da ya ragu bayan bukatunka kana da gida kana da mota kana da cefane duk abin da ake da shi akwai sannan akwai kuma kudi a account to wannan na account shi ake cewa alfadul ragowar dukiya don akwai mutumin da zai bar kudi a account ɗinsa ya shekara bai ma taɓa shi ba kaga ya gwada cewar bai da bukatan wannan da yana da gida yana da abin da zai ci da iyalai abin da zai biya ma yara kudin makaranta komai yana da shi amma akwai rara shine manzo Allah ya ce ya kai dan adam wannan raran ragowar da ta rage ka bayar da ita shi yafi maka alkhairi wa an tumsikahu sharrun laka rike wannan ragowa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sharri ne gare ka ba alkhairi bane ka rike wannan ragowa a ce kana ta kara dukiya ba alkhairi bane manzon Allah ya ce wala tulamu ala kafafin kuma ba a zargin ka saboda ka adana ka adana gwargwadon bukatun yau da kullum Allah bai eh, ba a cewa kayi laifi Allah zai kama ka da laifi misali don ka aje wani kuɗi wanda ya shahi bukata ta yau da kullum wannan ba laifi bane amma tara dukiya mai yawa ba alkhairi bane ga musulmi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wabda bi man ka fara da waɗanda kake ciyarwa kai ta yi sadaka gare su ka wadata Wani wal yadul ulya khairun min al yadi sufla hadisin yana Fahimu muslim kitabu zakati babu bayani anna al yadul ulya kai min al yadi sufla hadisin abu umama Masar bahili eh, wannan ya sa imam an-nawawi yace eh, sharh Fahimu muslim eh, mujallal na bakwai shafin dare talatin da biyu ma'ana ku in bazalta al-fadila an hajatika wa hajati iyalika idan ya zama ka biya bukatunka ka biya bukatun iyalanka sannan duk da haka akwai ragowa a dukiyarka fa huwa khairul laka li baqa'i thawabihi idan da zaka dauki wannan ragowar kai sadaka da ita to shi yafi maka alkhairi domin abinda ka bayar a lahira shi zai tabbata shine naka wa in amsaktahu fa huwa sharrul laka li'annahu in amsaka anil wajibi istahaqqa al-iqaba alayh idan ka tara dukiya ya zamanto baka fidda farilla ba ba da zakka kaga ya zama sharri gare ka wa ina amsaka anil mandub faqad naqafa sawaba idan ka tara dukiya amma duk da kana fidda zakka amma ba ka alkhairi da dukiyan ba a cewa kai haram amma dai ba alkhairi bane dukiyar gare ka domin ka samu abin da zai taimaka ka samu aljanna baka yi amfani da shi ba fawwata maslahata nafsihi fi akhirati ya yi faran maslahar da za ta amfani rayuwarsa a lahira wa haza kulluhu shar annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tulam alal alaka fadin ba a zarginka wato saboda uh, ka tanadi iya abinda bukatun iyalai da sauransu abinda ake zargi a kai shine mutum ya tara dukiya wanda ta fi karfin abinda mutum zai ci wannan ba daidai ba ne a takaice annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu hakkoki waɗanda suka fi cancanta a ba su sadaka cikin waɗannan hadisai ibn al-usaymin cikin littafin sa da ya sharhin bulughul maram wato fathu zil jalali wal ikram a mujallal na biyar shafin 194 yace fa sawab yanda hadisai suka zo da bayani annahu yabda'u bi nafsihi ya fara yi ma kansa sadaka thumma bi zawja sannan matarsa thumma bil waladi sannan 'ya'yansa thumma bil walidaini sannan iyayensa thumma baqiyatul aqarib sannan rago sauran makusanta gare tana yi waka ce a ya aka yi mata ya zama to sadaka gare ta yana gaba da sadaka ga iyaye saboda ciyar da matanka dole ne ko da a ce tana da wadata ko da matarka tana da wadata ka ciyar da ita dole amma iyayen kafa ciyar da su ba dole bane idan suna da wadata don haka yasa a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga yana gabatar da ciyar da mata akan ciyar da iyaye saboda hakkin aure da ke tsakaninka da su ko da matarka tana da dukiya dole ka ce ka ciyar da ita amma iyayenka idan suna da dukiya ba dole bane ka ciyar da su kamar yanda in danka yana da wadata ba dole bane ka ciyar da shi so haka nan shi ma da idan iyaye suna da wadata ba dole bane ya ciyar da su Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka fada daidai kuma Allah ya gafarta mana kurakure akwai wanda ya rubuta tambaya yana cewa game da zakatul fitri idan mutum ya fidda zakatul fitri ya kai wa kwamitin raba zakka sai ba su raba ba har bayan idi zakarsa ta zakarsa ta yi saboda shi ya riga ya bayar a lokacin da ya dace waɗanda za su rabar ne ba su bayar ba don haka ba laifinsa ba ne Allah baya kama mutum da laifin da bai aikata shi ba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد